siffar da nake tuntuni na wanke raina na miƙawa hajar don tiri nuna mata mun taro mai halin ka muke nema so kai alfarma domin mun zo neman dama jin daɗin ƴaƴa mata aure babbar suna ki kuma 'yan mata zo ki gaya mini sunanki eh, summertime.